بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار أما بعد فإن هذا الرجف شيء يؤاتب الله عز وجل به العباد وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا faman kana indahu shay'un falyatasaddaq bih fa inna Allah azza wa jalla yaqul قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقولوا كما قال آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقولوا كما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين فقولوا كما قال يونس وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم رواه أبو داود بإسناد حسن وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر قال لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالإينة وتركوا الجهاد في سبيل الله وأخذوا أذناب البقر أنزل الله عز وجل عليهم من السماء بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم وقال الحسن إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس ونذر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم ببت نصر فقال بما بما كسبت أيدينا سلت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا وقال ببت نصر لدانيال ما الذي سلطني على قومك قال إذم خطيئتك وظلم قومي أنفسهم وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أمار بن ياسر وهذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نكمة أمات الأطفال وأعكم أرحام النساء فتنزل النكمة وليس فيهم مرحوم وذكر عن مالك بن دينار قال قرأت في الحكمة يقول الله عز وجل أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك بيدي, بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن أصاني جعلتهم عليه نكمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم وفي مراسيل الحسن إذا أراد الله بقوم خيرا جعل أقوم جعل أمرهم إلى حلمائهم وفيعهم عند سمحائهم وفيعهم عند سمحائهم وإذا أراد الله بقوم شرا جعل أمرهم إلى سفهائهم وفيئهم عند بقلائهم وذكر الإمام أحمد وغيره أن كتادة قال قال موسى يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض فما علامة غضبك من رضاك قال إذا استعملت عليكم خياركم فهو من علامة رضائي عنكم وإذا استعملت عليكم شراركم فهو من علامة سقطي عليكم وذكر ابن أبي الدنيا عن الفضيل ابن إياد قال أوحى الله إلى بعض الأنبياء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 yammacin talata daren laraba ashirin ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1434 wanda kuma shi ne ya zo daidai da ashirin da bakwai ga watan takwas miladiya ta 2013 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karanta littafi mai suna الداء والدواء وكما الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي واللفر آه، أبو عبد الله ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى دوانا wannan درس darasinmu na دبقى شكين وانا اللي تافي jerin gwanan Darussan mu kuma a wannan majalisi wannan shine na 213 bayan aiko da muka samu saboda tafiya hutun azumin ramadan wanda muke fatan Allah ta'ala ya karbi ayyukan da muka yi a cikinsa na alkhairi ya karbi sallolinmu da azuminmu da karatun alkur'aninmu da zikirinmu da sadakanmu da dukkan wani aiki da muka yi na bauta masa na neman kusanci zuwa gare shi a cikin wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya karba abinda muka yi na kuskure ko na gajiyawa ko na kasawa bisa ɗabi'a ta ɗan adam Allah ta'ala ya fi mana Allah ta'ala ya mana gafara idan ba a manta ba ibn al-qayyim a cikin wannan littafin yana mana magana akan abinda laifuffuka ko zunubai suke haifarwa a rayuwar dan adam rayuwarsa shi kaɗai ko rayuwar al'umma duka wato mutane kada su rena abinda suke yi na laifi kada su rika tunanin cewa ai tunda Allah ta'ala ya siffanta kansa da gafara ko da rahama shikenan wanda ya ba su dama su yi abinda suka ga dama ya ba su dama su saba masa yadda suke so a'a su tuna cewa ubangiji ta'ala a cikin littafinsa mai tsarki ya ambaci al'ummomi da dama waɗanda ya halakar ya saukar musu da azaba iri-iri a dalilin laifuffukansu a dalilin zunubansu su tuna cewa Allah ta'ala ya tanaji azaba da ukuba a ranar gobe kiyama ga waɗanda suka yi masa laifuffuka suka kibin umarninsa su tuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gargadi wannan al'umma ya ja hankalinta akan kada ta rika saba wa Allah kada ta rika saba wa dokokin Allah ya kuma faɗi hukuba da bala'i da zai iya samun wanda duk ya saba wa Allah da gangan bai tuba ba ibn al-qayyim a cikin wannan batu shi, ya kawo mana ayoyi masu yawa a baya ya kawo mana hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama masu yawa waɗanda suke tabbatar da haka to cikin haka ne ya ci gaba da cewa wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila al-amsari amma ba'd fa inna hadha ar-rajfa shay'un yu'atibu Allah 'azza wa jalla bihi al-'ibad وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر umar ibn abdulaziz ɗaya daga cikin halifofin musulunci waɗanda suka tabbatar da adalci a zamaninsu suka zama abin buga misali a kowane lokaci a kowane ƙarni saboda gaskiya da amana da suka rike umar ibn abdulaziz wanda ya karɓi shugabanci shekarar hijira tana 99 hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 99 sannan ya bar duniya hijira tana da shekara 101 wato kaga kwatankwacin shekara biyu tak yayyana mulkin al'umma amma ya shimfida adalci ya shimfida gaskiya har ya zamo abin buga misali da shi a tarihin wannan al'umma har ma ta kai wasu su ce yana daga cikin alkhulafa'ur rashiduna kuma shine na biyar bayan sayyidina abubakar umar usman ali sai su ce na biyar shine umar ibn abdul aziz duk da cewa wannan kuskure ne umar ibn abdul aziz baya cikin alkhulafa ar-rashidun na'am yana daga cikin waɗanda suka rike mulki kuma suka yi gaskiya suka kwatanta bin hanyar khalifofi na farko amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce khilafatun nubuwa 30 sana khilafa khilafatun nubuwa wanda ita ce ake kira al-khilafatur rashida shekara 30 ce shekara 30 din nan tana karewa da shekarar da sayyidina Hassan ibn Ali ibn Abi Talib ya danka ragaman mulki ga Muawiya wadda shekarar da aka fi sani da sa'amul jama'a shekara ta arba'in bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya shekara goma bayan hijira to daga wannan lokacin har zuwa shekara ta arba'in shi ne shekaru talatin daidai su ne ake kira ake kira su khilafatun nubuwa shi ne nassi na manzo sallallahu alaihi wa sallama saboda haka alhassan yana daga cikin waɗanda za ka lissafa saboda watanni shida da ya yi a matsayin khalifa su ne suka cike waɗannan shekaru talatin saboda haka in za ka zana mutum biyar to cikon na biyar shi shine alhassan ibn ali ibn abi talib a cikin watanni shida da ya yi yana yi wa al'umma mulki kafin ya danka ragamar mulki ga mu'awiya domin al'umma ta samu haɗin kai ta dunkule ta zama abu guda ɗaya amma umar abdu abdulaziz kamar yadda muka ce ya zo bayansu da shekaru domin sai a shekara ta 99 sannan ya karɓi mulki saboda haka kaga ba za a ce ya shiga cikin wancan nasi na khilafatun nubuwa ba amma ya bi farkin waɗanda suka gabace shi ya kwatanta siyasar sayyidina umar ibn abdul ah, sayyidina umar ibn al-khattab wajen tabbatar da adalci da gaskiya da bawa mai haƙƙi haƙƙinsa da karko haƙƙi daga wajen wanda ya ya cinye ko ya danna haƙƙin wani ya kwatanta amana a lokacinsa al'umma ta yi rayuwa rayuwa ta walwala rayuwa ta jin daɗi ta annashawa a lokacinsa dukiya ta ta zama ta yalwata a hannun al'umma har ma akan fitar da zakka a rasa wa za a ba saboda kowa ya wadatu to wannan adalci da ya tabbatar a cikin shekarunsa biyu shi yasa wasu suka riskar da shi da waɗancan khalifofi shiryayyu saboda ka ya bi ta farki irin nasu to a zamaninsa an taɓa yin girgiza to girgizar ƙasa shi da ya rubuta wa gwamnoninsa a garuruwan da suke Ya ce amma ba'd fa inna hadha rajfai rajfa shay'un yu'atibu Allah azza wa jalla bihi al-ibad ce wannan zigizar kasa da kuka gani wani abu ne da Allah ta'ala yake kama wasu daga cikin bayinsa da shi wato yake nuna musu laifuffukansu ta hanyar girgizar kasa su gane cewa su masu laifuffuka ne wa qad katabtu ila al-amsari an yakhruju na rubutawa wato garuruwa na musulunci za rubuta wa gwamnoninsa cewa mutanen kowane gari su fito fi yaumi kaza wa kaza a rana kaza da kaza fi shahari kaza wa kaza a wata kaza da kaza fa man kana indahu shay'un falyatasaddaq bihi wanda yake da abin sadaka to yayi fa inna Allah azza wa jalla yaqulu domin Allah ta'ala yana cewa qad aflaha man tazakka wa zakara rabbih fa salla hakika wanda ya fitar da zakkarsa ya bayar ya rabauta kuma ya ambaci ubangijinsa nan kuma ya yi sallah to haka ubangiji ta'ala ya jingina ko ya siffanta rabauta ga wanda zai fitar da dukiyarsa ya bayar don Allah da haka abin da muke ciki hukuma ce da Allah ta'ala yake yi mana saboda laifuffukanmu me za mu yi mu tsarkaka shine mu yi abin da Allah ta'ala ya ce idan mun yi za mu tsarkaka shine mu fitar da dukiyar mu mu bayar sadaka wa qulu kama ƙala adam sannan ku faɗi irin abinda annabi adam ya faɗa da shi da hawa yayin da suka saba wa Allah ta'ala wajen cin itaciyar da ya haramta musu rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya ubangiji hakika mun zalunci ya ubangiji mun zalunci kawunan mu kuma har idan baka yi mana gafara ba ka ji kanmu to za mu kasance daga mutanen da suke hasararru ku to kuma ku faɗi irin wannan ku gaya wa Allah cewa kun zalunci kawunanku idan bai gafarta muku ba to ku za ku zamo cikin hasararru wa bolo kama ƙala nuh kuma ku faɗa kamar yadda annabi no alaihi salam ya faɗa ya ce wa illa tasbirli wa tarhamni akum minal khasirin ce Allah har idan baka yi min gafara ba ka ji tausayi na to zan zamo daga cikin mutanen da suke hasararru wa qulu kama qala yunus ku faɗi irin abin da annabi yunus alaihi salam ya faɗa yayin da ya tsinci kansa a cikin cikin kifi a cikin ruwa da kuma duhun dare ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin babu abin bautawa da gaskiya sai kai kai kadai sarki ya tabbata gare ka lalle ni na kasance daga cikin azzalimai wato ku faɗi irin abin da annabawa suka faɗa na ikirari da itirafi da cewa su masu laifi ne sannan kuma da jin bukatuwa zuwa ga rahamar Allah da gafararsa da ganin cewa idan har bai musu gafara ba idan har bai ji kansu ba to kuwa sun gama tabewa sun gama shiga asara sun gama tabbata a matsayin azalimai ku faɗi irin wannan domin Allah ta'ala ya yi muku wato kamar yana cewa idan wani bala'i ya saukar wa bawa saboda laifinsa babu abin da zai kubutar da shi daga wannan azabar ko daga wannan bala'in face tuba da komawa ga Allah da yadda da cewa shi mai laifi ne ya kuma nemi Allah ta'ala ya gafarta masa ya ji kansa wannan shine kadai abinda zai yaye masa bala'in da zai tsinci kansa a ciki amma duk wata dabara to ba za ta fishe shi ba duk waɗansu waɗanda yake ganin za su iya taimakonsa su haffafa masa wannan abin da yake ciki na azaba ba za su iya ba dole sai ya koma ga Allah wa qala al ahmad حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عبد الله دان عمر يجي ناجما زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ينا تشيوا إذا ظن الناس بالدينار والدرهم إذا متاني سكر قرور ديناري دا درهمي وتبايعوا بالعينة سكر قتشنكين إينة واتبعوا أذناب البقر سكر كما بيبي jelar shanu wa tarakul jihada fi sabilillah kuma suka bar gwagwarmaya domin tabbatar da addinin Allah anzalallahu bihim bala'an Allah zai saukar musu da wani bala'i fala yarfa'uhu hatta yuraji'u dinahum ba zai janye musu ba ba zai janye musu wannan bala'i ba har sai sun koma ga addininsu wa rawahu abu dawud bi isnadin hasan abu dawud ya ruwaito wannan hadisi da kikkiawar silsila wani hadisi ne wanda hanyoyinsa idan aka har haɗa su zai kai matakin hadisi hasan hadisi ne tabbatacci wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗar abinda zai haifar da wannan al'umma cutuwa da koma baya da ainihin shiga bala'i iri-iri a rayuwarta sannan kuma a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa mata maganin abin da zai same ta na bala'i abin da zai jawo ko zai sabbaba ubangiji ya ɗauki wannan bala'i annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce idan mutane suka rika rowar dinari da dirhami anan rowa ta kunshi rashin fitar da zakka kamar yadda Allah ta'ala ya shar'anta masu dukiya suka ki fitar da zakkarsu suka ki fitar da ita gaba daya kwata-kwata ko kuma a'a suka rika yin kwange da coge wajen fitar da zakar, maimakon a fitar da abin da Allah ta'ala ya ce a fitar a kowace dukiya sai zama da suna yin son zuciya suna fitar da abin da suka ga dama sauran kuma su haɗe shi cikin dukiyarsu su ki bayarwa ko kuma ya kasance suna fitarwa da wata siga wacce ba ita ce sigar da shari'a ainihin ta shari'anta wajen fitar da zakka ba kamar waɗanda za su fitar da zakkarsu maimakon su raba wa talakawa waɗanda Allah ta'ala ya raba ya basu, ya ce zakar su ce maimakon su yi wannan sai su aje ta a gidansu sai dai idan wani mai bukata ya zo ya nuna musu bukatarsa an masa haihuwa ko an masa rasuwa ko wani nashi ba shi da lafiya ko wata dai bukatar za ta kawo shi sai su ebo daga cikin wannan zakka su bashi suna ganin idan sun yi haka kamar sun yi wayo wajen tsare dukiyarsu kar su ba da ita ta wata hanya sannan kuma suna ganin ai sun fitar zakka tun da daman an ce a bawa talaka ne kuma ya bawa talaka wannan babu shakka wasa ne da shari'ar Allah idan Allah ta'ala ya ce wannan dukiya ta fukara uce da masaki da waɗanda ya ambata su su nau'i takwas a cikin wannan ayat suratul tauba to wannan yana nuna cewa da zarar shekara ta zagayo dukiyar da ta kai nisabi to wannan a kaso na zakka da yake cikin wannan dukiya ya tashi daga mallakin shi mai dukiya ya zama na su waɗannan da Allah ta'ala ya ambata a cikin ayar haƙƙin su ne abinda yake haƙƙin wani kuma bai kamata ka riƙe masa ba ka ɓoye a wajen ka sai idan buƙata ta taso sannan ka bashi cikin wani yanayi na wulaƙanci kana ganin cewa ka taimaka masa wannan an sani a shari'a ba ta yadda da wannan ba shi yasa a ƙa'idar shari'a ma ita zakka ba mai ita ne yake fitarwa ya bayar ba karbowa yake yi idan lokaci yayi al-imam shugaba shi zai umarci waɗanda ya ya ɗora a kan wannan matsayi na karɓar zakka da tattara ta sune ne al'amiluna alaiha zai tura su da ake kira a suat su je su lissafa dukiyar duk wani mai dukiya a game lissafi sai a ce to ga abin da ya kama zakkarka idan dukiya ce ta kuɗi a ce to ga abin da za ka fitar idan dukiya ce ta dabbobi ta ba a ce ga abin da za ka fitar idan dukiya ce ainihin ta kayan amfanin gona ita ba a ce ga abin da za ka bayar su za su yi lissafi su ga komai da idansu sannan su karbi abin da ya wajaba a cikin dukiyarka na zakka sannan su tattara sannan kuma a raba ma waɗanda suka cancanta wannan shine tsarin da shari'a ta yi shi ya sa Allah ta'ala da ya tashi maganar zakka cewa qus min amwalihim su tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka karbi zakka daga cikin dukiyarsu Allah ya fuskantar da umarnin karfar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma dukkan wani shugaba na musulmi zai zauna a wannan matsayi ne yayin karɓar zakka shi kuma zai sa waɗanda za su je su kakkarɓo su tattara ta guri guda shi ya yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura mu'az ibn jabal kamar yadda yake cikin sahihain cewa innaka ta'ti qauman ahli alkitab yace falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidu Allah a ciki yake cewa wa alamhum anna Allah qad farada fi amwalihim zakat az-zakat tu'khadhu min aghniyahim wa turaddu ila fuqara'ihim har yake ce masa wa iyyaka wa kara'ima amwalihim yake cewa kuma ka gaya musu Allah ta'ala ya farlanta zakka a cikin dukiyarsu zakkan nan to khazu min agniyaihim za a karbe ta daga masu wadatar su za a mayar wa fukara wato masu bukatar su yake cewa a hir dinka kada ka rika zabe mafi tsadar dukiyoyin su wato kada ka zo karban zakka a cikin dabbobi ka rika tsince waɗanda suka fi tsada suka fi kitse suka fi koshi kamar bar musu ramammu a'a kai abin tsakatsakiya kada ka cutar da waɗanda za ka karɓo haƙƙinsu ka kuma ka cuci shi mai dukiya to kaga duk wanda yana nuna cewa ita zakka haka ake karɓarta to yayin da ya zama na musulunci a wato musulmi ba su da wasu shugabanni tsayayyu da za su tsaya da wannan aikin ya kasance an koma dangane da sha'anin musulunci ana wato kowa yana zaman kansa to sai aka bar abun a hannun su masu wadata su za su tattara dukiyar da kansu su za su fitar da ita yadda suke so to kaga anan dole ne a samu waɗanda za su yi son zuciya ko da za a samu masu gaskiya waɗanda za su tsoraci Allah su fitar da yadda zakkar yadda aka ce to ba lallai bane dukkan su kasance haka to wannan ba komai bane ya jawo haka illa kaucewar wato rashin samun shugabanci mai ƙarfi na al'umma amma duk inda aka samu irin wannan to zaka samu ana kwatantawa zaka samu ana kwatantawa zaka samu cikin sarakunan mu har yanzu akwai kadan waɗanda suke tsayawa su ga an yi hakan kuma sun samu amincewar al'ummar su saboda an kula cewa gaskiya za su yi kuma suna yi kuma an gani an ga kuma yadda zakkar ta zama ta wadata kowa ya samu shi kansa mai wadata idan aka ce ba shi zai ba da zakkar ba ya kai ta ga waɗanda za su raba shi ma ya samu hutu maimakon ya yi ta rigima da talakawan unguwarsa ko da danginsa mabukata yau wannan ya ce bai bashi ba gobe wancan ya ce ya bashi kaɗan ko wannan ya ce ya bashi a wannan shekarar yana jiran wata shekara ya ninka mata duk ana samun wannan yadda za ka samu su masu wadatar ma kullum aka ce lokacin zakka ya hankalinsu a tashe suke wa za su ba wa za su hana suna bayarwa ana renawa suna bayarwa ana zaginsu to idan aka ce ba su ne za su bayar ba wani shugaba ne na al'umma duka shi zai raba to kaga babu sauran kuma ɗaya gumi wani ya ce wani baya ba shi zakka ko ba da ya shi bana bai shi ba ko ba da ya shi bana ya rage daga abin da ya bashi bara to wannan idan aka samu tsari guda ɗaya da shugabanni za su tsaya a kansa su kuma kwatanta adalci to al'umma za ta samu sauki kuma zakkar za a ga amfaninta cikin al'umma da tasirinta da tasirinta wajen haffafawa wajen sassautawa talakawa ba an shar'anta zakka bane dan a kawar da talauci babu wanda ya sai kawar da talauci wanda duk ya ce yana da wani program nashi ko wani tsari nashi da zai kawar da talauci da wanda bai san yana karo ne da sunnar Allah sunnar Allah haka Allah ta'ala ya mutane akwai mai wadata akwai talaka Allahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq haka ubangiji yayi to kace zaka wadata kowa to ƙarya ne wannan ko babu shi a inda aka yi shi a duniya duk duniya duk irin yadda kasa ta mallaki dukiya babu inda zaka je ka samu babu talakawa a ƙasar abinda dai ake so shine tasfiful mu'anat ka rage wa mutane wahalhalin da suke ciki sannan ka samar da fahimtar juna tsakanin masu akwai da waɗanda ba su da shi ya zama na akwai soyayya wannan baya jin haushin wannan wancan baya jin haushin wancan ya zama na akwai soyayya wannan ne abin da ake bukata to wannan idza danna nasu bid dinari wal dirham zai iya zama ma'anar hana zakka ko kuma ba da ita ba bisa tsari ba ko ba bisa yadda Allah ta'ala ya ya ainihin shar'anta ba sannan zai iya kunsar ba da wata dukiyar banda ma ta zakka akwai sanda za a buƙaci wani abu na taimakon addinin Allah ko na taimakon musulmi a nema a gurin waɗanda Allah ta'ala ya hore musu ya ba su ya sanya su halifofi a cikin dukiyar da ya danka a hannunsu su kula da ita kuma su yi rowa wannan zai shiga ciki domin ba ita dukiya ba wai kawai a farillar zakka ce kawai a kanta ba a akwai haƙƙi da wani lokaci zai iya zama wajibi musamman ma yayin da bukata ta tsananta ana da bukata to a nan wajibi ne wanda yake da halin taimakawa ya taimaka to idan mutane suka kankame dukiyarsu suka yi rowa to sun shiga karkashin wannan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam kira abun rowa idan zannan nasu bid dinari wad dirham sanna baya bay'u bil ina suka rika ciniki cinikin ina Bai Ul’ina. wato ciniki ne na dabara da hila don a halatta riba kowa ya san riba haramun ce musamman ma wacce ayoyin riba duk suka sauka a kanta ita ce ribar kar wadda aka kasance <coughs> wadda a mutanen jahiliya suka kasance suna mu'amala da ita mutum ya ba da bashi a yadda aka zo biyan shi a ƙara masa akan abin da ya bayar ya ba da dubu ɗaya in an tashi biyansa a ba shi dubu da ɗari ɗaya wannan ɗari ɗayan riba ce wanda ita ce ribar ƙarn wanda ijima'i ne na al'umma akan kan haramcinta kuma duk ayoyin da suka sauka a na riba a cikin alƙur'ani cikin suratul baƙara cikin suratul ali imran suna magana ne akan wannan riba akwai ribal bai'i wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan ta to ribal qard wani abu ne da duk wani musulmi ya san wannan hukunci bid darura wanda ba ba musulmi ya san wannan haramun ne matukar dai yana da addini ba samawi da aka saukar kirista ne shi ko bai hude ne ya san cewa riba haramun ce domin riba ci ne da gumin wasu karbar kudin da ba haƙƙinka ba ba ka yi wani abu a cikin a tara kudin ba kuma ka karba sannan shi bashi ai mu'amala ce akdo irfaq kamar yadda fuqaha suke cewa akdo ne akdo irfaqin wato kamar wata yarjejeniya ne ta tausayawa wani ne ka ganshi ko ya zo maka cikin bukata ka taukaji tausayinsa ka bashi bashi to idan akwai idan akwai ma'anar tausayi idan kuma magana ka kara masa wani abu akai kaga ka kawar da wannan batun tausayi din tunda har zaka rika ci ne da bukatarsa da matsuwarsa da takuruwarsa sanan zaka rika ci wani abu ne sananne to akwai sanda wasu suke amfani da hila wata dabara na su ga sun haramta riba ba su fito su yi riba ba baro-baro ƙarara kai tsaye a amma za su yi wato za su yi tale-tale za su yi wato a ɗan kwane-kwane a ce ribar ba tare da an nuna cewa ribar ce ba a fili bai ul'ina shi ne mutum ya zo wajenka yana son ka bashi bashi ce kai ba za ka bashi bashi ba amma ga abu kana sayarwa dubu ɗaya in yana so ka sayar masa da shi bashi a dubu ɗaya shi kuma bayan kasa karɓa bashi a dubu ɗaya wato koko ce ya sayar maka da shi bashi a dubu ɗaya da dari biyu bayan ka saya dubu ɗaya da dari biyu sai ce to kawo in saya kuɗi hannu a dubu ɗaya sai ka dawo masa da abin sai baka dubu ɗaya kaga ka karɓi dubu ɗaya a gurinsa amma yana bin ka dubu ɗaya da ɗari biyu maimakon kai tsaye ce ga dubu ɗaya bashi in ka tashi biya na ka bani dubu da ɗari biyu to sai aka sa wani cinikin iska wani cinikin boge wani ciniki na karya wanda ba shi ne makasudi ba laisa huwa al-maqsud al-maqsud shine wato tahlilu hadhihi riba abinda ake so a ce an baka bashi na dubu ɗaya ka biya dubu da ɗari biyu to sai aka shigo da ciniki ɗin don haka wannan shine bai ul'ina duk wanda ya yi wannan wannan cinikin shari'a ba shi za ta kalla ba domin ba ka yi wa shari'a wayo ba ka shigo da wani ciniki wanda kai ka san ba cinikin ake nufi ba kai ka san abin da kake hari shine wancan dubu ɗari biyu ɗin to wannan duka duka wasu cinikayya da za a halatta haram da su tare da cewa su ba makasudi bane cikin cinikin amma an yi amfani da su don a yi wani shatale-tale a halatta abinda Allah ta'ala ya haramta na riba ta wannan haramun ne irin wannan cinikin kuma a nan ishara ce zuwa ga cewa mutane saboda tsananin son dukiya bayan rowa da dukiyarsu kuma za su bi kowace irin hanya daga suka sun tara wannan dukiya ko da kuwa ba hanyar da shari'a ta yadda da ita ba ne ko da kuwa ta hanyar yi wa shari'a irin wannan karan tsaye ko a yi mata ɗan zagaye wata ba'u aznabal bakar suka rika bin jelar shanu wani ana ishara ne zuwa ga wato kiwo wato sun zama sun shagalta da sha'anin duniya banda kokarin tara dukiya da kuma kula da dukiya da shanu da dabbobi da tumakai babu abin da yake gaban su sun manta da maganar addini sun manta da maganar gaskiya sun manta da maganar shari'a abin da kawai yake tunanin su <coughs> ya za su tara dukiya wannan kuma abu ne wanda kowa yana ganinsa a cikin al'umma a cikin mu a yau da yawa daga cikin mutane kaɗan ne waɗanda sha'anin addini yake gabansu kowa za ka sha'anin duniyar sa ce kawai a gabansa kullum tunaninsa ya zai tara kuɗi ya zai kuɗi ya zai kuɗance ya zai taka ƙulli wannan shi ne tunaninsa tsawon ɗan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati ne abinda yake tunani kawai ya zai yi kuɗi amma sha'anin addininsa da alakarsa da ubangijinsa wanda yana masa rufin sakainar kashi yanzu irin wannan lokacin da kuke ba wa kanku kuke iba a cikin awannin satinku ko a kwanakinku ku zo masallaci bayan kun yi sallah ku tsaya ku saurari karatu ku saurari fadar Allah da manzansa ku saurari hukunce-hukuncen addininku ba kowa yake iya haka ba masu yin hakan ai kaɗan ne marasa yin marasa hakan su suka fi yawa wani a rayuwarsa ba ba ba ba ruwansa da maganar ne Allah ya ce ina zai ji fadar Allah ina in ka ji ya ji to wani abu ne da ba zata ko ya je gurin da ya zo wucewa ko ya ziyarci wani ya sa karatu ko sannan ne zai ji amma ba wajen yayi ya nufi ji din ba wannan su suka fi yawa a cikin al'umma waɗanda suke damuwa da sha'anin addininsu su san halal da haram kaɗan ne kaɗan ne kaɗan ne daga cikin al'umma wanda za ka ga cewa yana so ya aikata wani aiki amma yana so ya san hukuncin Allah a kai musamman ma abin da ya shafi harkar samu harkar alwujudu ba kowa bane yake yake kokarin ya ga ya san hukuncin Allah a kai wani ma idan za a yi tambaya sai ce a'a ka bari sai an gama yanzu ka yi tambaya kuma malamin da ya ce haram ne amma in muka samu in ya so daga baya ma duba mu lamarin ya za amma ba zai tambayar ba da farko kaɗan ne ana samun hakika waɗanda za ka ji kafin su yi abu abu ne idan sun yi shi suna sa ran za su samu akwai samu a ciki amma kuma mai san hukuncin Allah cikin abin ba za ka ji ya yana tambaya malam wani kasuwanci ne ko wata harka ce aka kawo mun ga yadda take ga yadda take yaya hukuncin Allah akan wannan ya halatta ko bai halatta ba akwai wannan ba wai babu ba akwai su gaskiya amma ba su suke da yawa ba yawanci ido rufe ake karbar abu kawai dai a duba za a samu za a samu kenan. wani ya ce zai ta Allah kakka je ka tsokalo mana ka ka jawo mana a haramta abin nan to wannan kaga alama ce da take nuna cewa al'umma sun koma sha'anin duniya ne kawai a gaban su shi ya sa ce ba'u aznabal Bakar? aka ambaci kiwo wanda aka ambaci ciniki da wanda shi ne hanyar neman dukiyar wasu musamman a wancan lokacin daman ka samu a mutane daga waɗanda suke harkar kasuwanci sai wanda suke harkar harkar noma a wancan lokacin babu maganar wani ma'aikacin gwamnati ne shi shi kawai gashi nan baya da sana'a kawai aikin gwamnati yake lokacin can babu galibi mutane daga wanda suke manoma sai wanda suke makiyaya abin nan manoma da makiyaya duk sun shiga ciki sai wanda suke yan kasuwa dan ga muhajirun yan kasuwa ne al-ansar kuma manoma ne yace wa tarakul jihad fi sabilillah suka bar kokari da gwagwarmaya wajen ɗaukaka addinin Allah hanyoyin jihadi ɗaukaka addinin Allah suna da yawa kamar yadda a wasu daga cikin karatuttukan mu mun yi maganar wannan ibn qayyim a cikin zadil ma'as, ya faɗi nau'uka na jihadi sun fi ashirin duk sunansa jihadi wajen ɗaukaka kalmar Allah jihadi da dukiya jihadi da lisan wato da'awa jihadi na al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar jihadun nafs ka yaki zuciyarka ka hana ta san bin ranta jihadi na rubuce-rubuce da talifi ka rika rubuta abinda al'umma za ta karanta jihadi na karantarwa a masallatai da makarantu wannan jihadi ne wannan jihadi ne to suka zabar dukkan wani nau'i na jihadi ba ruwansu da kokarin yaya za su nuna wa al'umma addininta ya za su kawo gyara cikin al'umma wannan ba shi ne a gabansu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce to duk sanda al'umma ta zama haka anzalallahu bihim bala'an Allah zai saukar musu da wani bala'i an yi tankirin bala'in dan nuna girmansa to ba bala'i bane kankari anzalallahu bihin bala'an yi bala'an aziman Allah zai saukar musu da wani babban bala'i fala yarfa'uhu hatta yuraji'u dinahum ba zai ɗauke musu ba har sai sun dawo kan addinin su kaga anan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗo al-asbab ya faɗo al-musabbabat ya faɗi ya faɗi al-sabab al-musabbab ya kuma faɗi al-ilaj ya faɗi sabab da abinda sabab din zai haifar kuma ya faɗi maganin ya faɗi cuta da abinda zai haifar da da abinda take haifarwa da kuma abinda zai magance ta <coughs> wannan yana daga cikin kamalar wannan addini ba za a gaya maka abinda zai dame ka ba ko ba a gaya maka mafita ba annabi ya bayar da amanar da Allah ta'ala ya ɗora masa nauyinta a kansa ya faɗa maka ga abin da za ka yi ya haifar maka da abu kaza ga kuma hanyar da za ka magance in kana so to idan muka dubi rayuwar al'umma a yau za mu ga kusan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine yake wakana a cikin al'umma shine yake wakana a cikin al'umma rowa da dukiya kokarin tara dukiya ta kowace hanya ta halal da haram damuwa da shagaltuwa da sha'anin duniya da fifita shi a kan sha'anin addini ga mutum ɗaya ko ga al'umma wato ga ƙasa gaba ɗaya to kaga ishe idan haka shi ke faruwa a cikin al'umma za mu yi mamakin idan muka ga natijar ta faru da kamata mu yi mamaki ba matukar muna karanta irin waɗannan maganganu na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko mun imani da su ya ce idan kaza yana faruwa Allah zai muku kaza da haka duk kukan da al'umma take yi min mashariqil ardi ila magharibiha abubuwan da ta haifarwa da ta haddasa wa kanta abu shakka abinda mu muka jawo kanku qul huwa min indi anfusikum aw lamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum abinda kuka jawo wa kanku ne to ku da kanku kuka yi sanadiya ubangiji ba a bane wa ne. wa ma rabbuka bi zallamin lil abid wani ba zai zalici kowa ba haka kawai ba zai tajarraba ku da bala'i iri iri ba har sai idan kun tsokalo abin da zai jawo bala'i, kuma ai an gaya muku an ce in kuna kaza kaza zai faru in kuna kaza kaza zai faru babu abin da ba a faɗa ba babu abin da ba a fayyace ba saboda haka abu ɗaya ne zai samarwa da al'umma mafita shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dukkan wata hanya da muke ganin ita ce za ta warkar da matsalar al'umma to wallahi in dai ba wannan hanyar da annabi sallallahu alaihi ya faɗa mata wani farki miki yaudarar kanmu miki ƙarya kawai muka riƙe. dole sai mun dawo mun yi bitar addinin shi yasa masu gyara almuslihuna na kwarai suke faɗa kullum cewa komawa ga gaskiya komawa ga riƙe addini da ɗabbaka shi a rayuwa shi zai kawo canji cikin rayuwar al'umma inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai canza wa mutane halin da suka tsinci kansu akai a ciki ba sai su canza kansu idan muna so mu ga canji to mu fara canza kawunan mu fara canza kawunan idan muka yi ga canji to za ku ga ku ga irin canjin da Allah zai kawo wanda ba baya cikin husbanin mu ba ma zatansa ubangiji zai kawo shi mu dai gaskata abin da Allah ya faɗa ko mu ɗabbaka shi amma dukkan wani kame-kame da za mu yi wannan ba zai kai mu ga mafita ba yanzu dai kun ga abin da yake faruwa a ƙasar ijin kuna ji kuna gani kowa yana gani kowa ya san abin da yake faruwa kuma kowa ya san wane ne azzalimin wa ake zalunta kowa ya san wannan wanda ma kaga ya ya faɗi wani abu daban to irin abin nan ne da Allah ta'ala ya faɗa daga da fir'auna to jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum anfusuhum zulman wa uluwa wato a ransu sun tabbatar da cewa ga gaskiyar yadda take amma za su fito a fili su nuna ba haka ba su faɗi ƙarerai irin yadda suka ga dama wannan shine kawai abin da yake faruwa mantsikin fir'auna ne ake ɗabbaka shi ma urikum illa ma wa ma ahdikum illa sabila rashad abinda nake nuna muku dinnan shine daidai abinda duk waɗannan suke kokarin su kawo barna suke kokarin su kawo أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك ينقرن سسجي ذاك بر موسى سي barna shi da mutanansa a bayan kasa wato annabi Musa da waɗanda suka yi imani da shi su ne maɓannata su kuma shi fir'auna da shi da ‘yan koransa da fadawansa su hamana su su ne masu gyara su ne masu ƙoƙarin kawo gyara na musa kuma zai yi ɓanna wanda yake kisa yake su abna'akum wa nisa aku wannan shi ne mai gyaran su kuma su cewa kada a azabta wani wanda bai ji ba bai gani ba wanda shi ne kuma barnar. barna zaru ne aktul musa wal yad'u rabba inni akhafu an yi yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasad ku kyale ni in kashe musa domin abinda nake wal ya kira ubangijin sai ya taimaka masa domin inni akhafu an yubaddila ina ina tsoron ya canza muku addinin ko ya bayyanar da wata barna a doron kasa ji don abinda fir'auna ya a shekarun da ya yi? ba banna ce ba gyara ce wai za qila lahum la tusidu fil ard qalu inna ma nahnu muslihun a kakku yi barna a doron kasa kai gyara muke yi abinda muke yi gyara ne ala innahum humul mufsiduna walakin la alamu. su suke yin barna walakin la yash'urun su suke barna su ne hakikanin mabarna maɓarnata. Allah yana wala tusidu fil ardi ba'da islahiha kada ku rika barna a doron ƙasa bayan gyaranta kowa ya san wannan baya da za a yi a ce wanda zai kashe yara da mata da tsofaffi da makaranta ƙur'ani a ce shi ne mai gyara kuma wancan da aka kashe a ce shi ne mai barnaci baya da za a yi hankali ya karfi wannan babu wani kundin tsari na rayuwa na ɗan adam ka ture batun tsarin Allah ba wani tsarin kundin adam da zai rubuta wanda cewa wanda zai rika kashe yara da mata shine mai gyara wanda kuma ake kashewa shine mabardaci babu inda aka taba rubuta wannan ko su ko shi dan adam din da yace nashi zai yi ba zai rubuta wannan ba to amma muna ganin abin yadda yake ta gaba gaba muna gani a Syria irin yadda ake kashe ran ran ran bil adama ko dabbobi ake kashewa haka zamirul alami ya kamata a ce duniya ta ji abin aranta ko dabbobi ne yanzu a ce an samu wata wani daji yake da namun daji a ce kawai aje a yi ta zuba musu guba ana kashe su da duk duniya sai an motsa kama ka duba yadda ake kashe dan adam yadda ake kashe dan adam yara da mata da tsofaffi a sa musu guba cikin yan ƙanan ƙanƙanin lokaci duk su mutu amma duniya ana ta tattaunawa mai ana wai sai a yi bincike ban san wani bincike za a yi ba duk kafofin watsa labarai ga hotuna na ko'ina ana gani birjik ko za a yi bincike wai a tabbatar da guba aka kashe su ko ba da guba ba yanzu Allah akwai bambanci idan idan ba da guba aka kashe su ba matsala ko da me ba aka kashe wannan ko ruwa aka yi ta dura musu suka mutu ba guba ba ai wata jarima ce me me bambancin an kashe su da guba ko ba kashe su da guba ba ba dai an yi kisan ba wato idan aka bincika aka gaba guba ba ce to ba matsala ya ci gaba ba matsala ya ci gaba amma in ya sanar sa guba to mu ba da guba muke so a yi kisan ba abubuwan waɗanda ya kashe a baya ai sun ninninka adadin wannan amma wai da ba da guba ya kashe su ba ba matsala waɗannan ana tattauna ne da guba shi ma shi ma har yanzu wasu ba su sa yadda ba wato inda za a bincika a gaba da guba ba ne to shi ke ne ci gaba da kisan wannan ba matsala ba ce ba yi laifi ba to duk inda muka duba al'umma za mu ga a myanmar yankin arakon ƙasar bama mu duba yadda ake kashe musulmi mu duba yadda za a zo gari guda saboda kawai musulmi ne a banka wa garin wuta yayin da 'yan garin suke kwarin guduwa kuma a su ana tasara ana suka ana harbi 'yan sanda suna ba suna kare masu yin wannan ta'addanci wanda mabiya addinin buza kuma duk duniya tana gani an san kuma yake faruwa wani abu ne wanda baya bukatar a wannan asirin baya bukatar ma har sai an dade ana maka bayani ga ga wasailul ilam ta tahaddath abu ne za a dauko maka shi bi sautu was sura ana ta wannan saka duk inda ka duba a duniyar rikici ne musamman alamul islami musamman duniyar mu musulmi duk inda ka duba jini ne yake kwarara ka duba iraki yadda ta zama ka duba labanan inda take ciki halin da take ciki ka duba falastin bayan takunkumi da ƙofar rago da aka yi musu kuma ana musu ɗauki ɗaya a kashe wannan yin kuma a kashe wancan jiba a ɗaure waɗancan inda ka duba alamar islami za ga kace-kace yake da raunuka aljarah kace-kace yake da raunuka to bai je wa al'umma cikin wannan matsayi me ya sallada a'da'ullah ala hadhihi al'umma dukkan wasu tarurruka da za a je a yi ba za su yi amfani ba sai al'umma ta gyara kanta sai mun gyara kanmu mu muka mu muka abin kuma gyaran a hannunmu yake yanzu masar ba cewa suka yi ba a zo a yi demokuraɗiyyar a zo a jefa ƙuri'ar a yi zube ban ƙwarya ta a zo a gwada yawan yawan mabiya ba hakan aka yi ba ba cewa ake ku zo ku yi haka ba a zo a yi haka to ba hakan aka yi ba amma yi duniya duk tana gani bayan an yi zo an hanɓarar da wanda aka zaɓa ɗin, saboda ba shi ake so ya ci ba wato an yadda ka zo a yi da kai amma sharaɗin a yi da kai karkaci idan ka ci ba za a yadda ba to bai amfanin a yi da kai tun farko kuma an yi an ɓanɓarar da kai kuma an zo an ce in kai kana son gaskiya ka dawo a sake karawa to wani mahaukaci ne kai ka yi an ɓanɓarar da kai an kakkashe maka mutane an kashe ma wanda ba sa asali ma ba tare da kai suke ba wasu ma bai zaɓe ka ba amma saboda ya ga ana zalunta kai ce to ba zan yi ka ba ba zan yadda ba shi ma an kashe shi an kama al'umma ba ji ba an ji an daddaure su an saki masu laifin an ce ba su da laifi wankakku ne zai a ce husni mubarak wai wankakke ne shekarun da ya shekara talatin yana barna ya kashe ya sace dukiyar al'umma amma an ce an bincika ba a same shi da wani fasadi ba ba wani fasadi da ya yi to sahabi ne ko annabi ne sannan mai shekara ɗaya an kama shi an je an kargame shi to duk sanda za a koma abinda za a sake maimaitawa kenan shi sa da'awar ahlus suna da'awar ahlus suna hulun cewa suke a zo a yi gyara tun daga tushe tun daga tushe al'umma idan bata komo kan hanya daidai ba to haka Allah ta'ala zai ta dora azzalimai akan ta kazalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'dan bima kanu yaksubun al'umma ta gyaru in ta gyaru ta <coughs> da kasa to babu wanda ya isa yayi abin da yanzu ake amfani da su wajen kisa kashe-kashen ba cikin al'umma bane ai ba wasu aka je aka dauko haya ba masar ba ba zuwa ta kawo sojoji daga Isra'ila suke kashe Syria ba zuwa suka suka hayo sojoji daga Rasha ba ha yan cikin kasar ne yan garin ne masu magana da irin harshen ku masu cewa su musulmi ne masu sallah tare da ku su suke kashe ku ba kaga idan ba a samu gyara a ciki ba to ba buƙatar bukatar ma sai ya je ya sai ya zo ya aikin cikin ku za a samu wanda su yi masa aiki shi yasa dole in ana son gyara a tsaya a karantar da al'umma a karantar da ita ta gyara a tsakaninta ta koma ga Allah to za ta ga canji ta inda ba ta zato rayuwar kowa da kowa a hannun Allah take ya ga dama cikin lokaci kankani sai ya kwace mulki ya danka ma wanda yake so wa zakara ibnu abi dunya a cikin ruwatar waya ta ibnu abi dunya a kitabul uqubat من حديث wa عمر قال لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه Mun gammu. Wato Musa هبيه wato babu wani wanda yake jin cewa ya fi cancanta cancanta da dinarinsa ko dirhaminsa sama da uwansa musulmi wato mun samu kanmu a wani lokaci da idan mutum yana da dukiya baya jin cewa tashi ce ya fi kowa cancanta ya fi uwansa musulmi cancanta dukiya. yana iya cewa uwansa su raba yana iya cewa ɗauki na bar maka wato babu maganar ruwa ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد وأخذوا أذناب البقر أنزل الله عليهم من السماء بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم idan mutane suka rika rowa da dinari da dirhami ko suka rika cinikin ina wato cinikin cin riba da dabara wa tarakul jihad suka bar gwagwarmayar tabbatar da addinin Allah wa aka zo a zinabal bakar suka kama jelar shanu an zala Allah alaihim sai Allah ya saukar musu da wani bala'i daga sama fala yarfa'uhu anhum hatta yuraji'u dinahum ba zai janye musu wannan bala'in ba har sai sun koma ga addinin su wa qala al-hasan al basri rahimahullahu ta'ala ce إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس شو والله فتنة فتنة shine abin da zaka ga yana faruwa cikin al'umma wanda ya kashe wannan wanda ya bige wancan wanda ya sace wancan rayuwa ta yamutse to fitna shine yamutse sai da za a kasa gane kan al'amarin wani abun ma ana yi sai ka rasa waye wai yake yi ka ji a ce a suwana ne a suwana ne kai ana ji akwai hannun suwa ne wanda ita ce fitina ita ce fitina to alhassan albasir yake cewa wannan ba wani abu ba ne face hukuba daga Allah ga mutane face hukuba ce daga Allah ga mutane ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بخت نصر wani daga cikin annabawan banu isra'il ya dubi irin abinda muhtanassar muhtanassar ba sarake ne daga cikin sarakunan babiliyon mutanen babil arewacin iraki wataniyon ne gumaka suke bauta ba ba ba ba Allah ba bautar gunki suke kuma saboda karkacewar banu isra'il da barin koyarwar attaura taura koyarwar da annabi Musa alaihi salam ya zo musu da ita a cikin attaura. da watsi da wannan da jifa da littafin Allah da suka yi bayan bayan suka take suka koma ga shirka suka koma ga zalunci Allah ta'ala ya aiko wani arni wanda shi kwata-kwata ma ba shi da alaka da addini kowane iri sai bautar sai tsafe-tsafe Allah ya aiko shi ya kace-kace da su ya rusa su. mamlakatu aljunubiyya da mamlakatu ashimaliya masarautar Masarautarsu ta arewa ta kudu da arewa gaba daya yayi kace-kace da su ya kwashi banu isra'il ya kwashi yahudawa ya kawo su iraki aka rika bautar da su ana sayar da su a kasuwa ana sa su aikin bauta suka yi shekaru da yawa a cikin wannan bayan da sun samu izza da ɗaukaka da karama bayan annabi Musa alaihi ya kubutar da su daga zalincin fir'auna sannan annabi Yusha ya shigar da su cikin Baitul Maqdis sun kafa sarauta sun yi ƙarfi, sun zama suna da mulki mai karfi amma da suka suka fara kaucewa hanyar Allah suka watsar da karantarwar annabi Musa alaihi da annabawan banu Isra'il sai Allah ya jarrabe su da wani masani wani arne da ba shi da alaka ma da bautar Allah ta kusa ko nesa ya yi kace-kace da su suka zama bayansa ya rusa mamlakarsu ya kwashe su ya kawo su kasarsa suna bauta ɗaya daga cikin annabawan banu isra'il ya dubi abinda muktanassar ɗinan ya yi faƙala bi ma kasabat aidina sullita alaina bi ma kasabat aidina sallatta alaina man la ya'rifuka wa la yarhamuna ce ya Allah saboda abinda hannayenmu suka tsohuwar wuta wato suka aikata na laifuffuka sai ka dora wanda bai san haƙƙinka bai san ka ba ba zai ji kuma tausayin ba sai ka dora shi akan sai ka ba shi galaba akan to yana faɗa <coughs> cewa wannan halin da muka tsinci kan bubu yahudu saboda laifuffukan mu ne wa qala muqtanassar li daniyal Sanassar ya fada wa cikin annabawan banu isra'ila akwai daniyal mallazi sallafa ne ala qaumika ce me ba da dama nayi galaba akan mutananka wa qala idza mukhati'atika wa zulmu qaumi anfusahum girman laifinka da katobarka da zaluncinka da kuma zaluncin mutane na ga kawunansu to kai daman jabberi ne mai laifi ne mai yi wa Allah ganganci ne sannan kuma ga mutane sun zalunci kansu waɗannan abubuwa biyu su yasa ka samu galaba ka samu galaba a kanmu saboda haka wannan duk yana nuna mana cewa sunnar ubangiji ce tun tun farkon halitta ba wai sai yanzu ba a waɗanda ubangiji ta'ala ya nuna ayar a kansu ya nuna ayar a kansu kuma ya gaya musu cewa duk sanda aka sake to shi ba ubangiji haka zai sake wani ottum audina kuka sake mu ma za mu sake to ko ba ba wai ya tsaya kan banu isra'ila ba kowace al'umma Allah na iya mata haka kuma dora wanda ba musulmi ba akan wannan ba wanda yake musulmi ko dora wanda ya yarda da Allah a wanda bai yarda da Allah ba akan wanda ya yarda da Allah mai addini ba wai yanzu aka fara ba tun a cikin banu Isra'ila ga abin da ya faru wanda duk yana nuna cewa bai kamata al'umma ta yi sakaci ba wajen umarni da kyakkyawan abu da hada mummuna dusan da aka abu yana faruwa wanda bai dace ba to a tsaya a ga an yaki wannan abun an kawar da shi daga cikin al'umma kai yayi yawa idan yayi yawa ya mamaye ko ina da ina ya shiga kowane sako ya zama kowace ɗabaka a cikin ɗabakokin al'umma kowane aji ka kalla za ka samu laifuffuka irin manya-manya irin waɗannan to al'umma ta gama yawo Allah ta'ala ya cece mu Allah ya mu'amalance mu da lutufinsa da rahamarsa lokaci yayi za mu tsaya a nan wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd wanda yace assalamu alaikum ina neman bayani a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kore wa kansa sunan sayyid ya ce a sayyid huwa sannan a wani hadisin kuma ya tabbatarwa da kansa inda ya ce ana sayyid walad adam yana so ya tambayi yaya za a haɗa tsakanin hadisan biyu malamai suka ce a sayyid da alif da lam a sayyid domin alif da lam suna rufe kamala suna nufin istigraq jinsi siyadati kowane irin shugabanci da cancanta ya shiga cikin kalmar as-sayyid idan aka samu ta alif da to wannan Allah ta'ala shi ya cancanci wannan shike da iko akan komai da kowa da komai zaka ba za a kira wani as-sayyid da wannan itlaqin ba sai Allah amma sayyidu qaumihi eh, sayyidu qabilatihi sayyidu waladi adam kaga nan siyada ce ta wani abu shugaban kabilarsa sayyid na mutanansa na garinsa wanda ya halatta amma as-sayyid bil itlaq wanda yake da iko akan kowa da komai wannan shine Allah wannan shine abinda malamai suka faɗa haka kalmar izlaƙin sayyid idan da da lafazin as-sayyid bil itlaq wannan bai halatta ba a kira wani da wannan amma sayyidi ko sayyiduna ko sayyidu qabilatihi ko sayyidu Allah yana cewa a tsara annabi Yusuf alfaya sayyidaha ladal bab kaga ayi amfani da kalmar sayyid ana amma muqayyad sayyidaha wato mai gidanta wanda shine abin da malamai suka faɗa akwai wani hukunci da musulunci yana ta dadar ga da wanda ya faɗi idan wanda ya faɗi mahusan ne dama ce yana da aure ya san daman akwai akwai kisa ga dukkan wani wanda ya taɓa yin aure ko yake da aure kuma ya yi zina wannan shari'a dama abinda ta aji kenan wanda shine gayar hukumar da za a yi mutum a kashe shi idan ba mai aure ba ne kuma ya amfani da makami ya yi amfani da makami wajen yin faɗi wanda zai shiga cikin haddul hiraba ladina yuharibuna إنما wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an فسادا aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw أو min al الأرض kaga ubangiji ta'ala ya fadi haddul hiraba wato shine waɗanda suke yi yuharibuna Allah wa rasulahu suna yakar Allah da manzansa yakar Allah da manzansa ne yakar addinin Allah da da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa yas'auna fil ardi fasadan suna yada barna a doran kasa Allah ce an yuqtalu ko dai a kakkashe su aw yusallabu ko a abin nan a gice su aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a yanke hannayensu da kafafuwansu bisa sabani kafar dama hannun hagu hannun hagu kafar dama da kafar hannun dama kafar hagu aw yunfaw min al-ard ko a kore su ko kace ko a kulle su to wanda ya danganta da irin girman abin da suka yi idan abin da suka yi babba ne yanzu zai mata fade kuma ya kashe ta kaga wannan an yuqtalu shi ma sai a kashe shi ko zai yi fade din ya mata duka ya ji ta ta to shi ma aka tashi sai a duba a ga me ya kamata a yi masa taqdiul yadi a yanke masa hannunsa ko a yanke kafarsa da hannunsa a duba abin da zai tsoratar da wani mai kokarin yin irin nashi saboda ka shi haddul hiraba yana komawa ga shi alkali shi zai kiyasta cewa laifin da mutumin nan ya girman sa wanda daga cikin abubuwan nan da aka ambata za a dauka a yi masa amma idan har ya taba aure da mace akwai haddin wanda ya yi zina yana da aure wanda kuma shi ne aka sa dama abinda za a yi masa wanda aka kashe wajen neman yancin ƙasa shi ma shahidi ne kamar yadda yanzu yake faruwa a masar kalmar shahidi akwai shahidul ma'araka wanda ana gwagwarmaya da yaƙi tsakanin ɓangarori biyu musulmi da wanda ba musulmi ba aka kashe shi a nan wanda shi shahidul ma'araka wannan shi ne in aka yi laƙi lafzin shahidi wannan ake nufi akwai kuma wanda za a kashe shi wajen neman haƙƙinsa ko barawo ya shigo masa yana ƙoƙarin kare kansa a kashe shi ko kare iyalinsa mutuncinsa a kashe shi to wannan shahidi ne amma ba shahidin ma'araka ba shahidi ne a gurin Allah amma ba kamar shahada waccan ta ma'araka ba da aka hukunce-hukuncen da ake shahidul ma'araka da ba za a yi masa wanka ba ba dole a yi masa sallah ba shi ba za a yi akan wannan ba za a yi masa wanka a sa masa likabarinsa annabi sallallahu da wasallam ya faɗi waɗanda ana ce musu shuhada wanda ya mutu da ciwon ciki ko wanda annoba ta kashe shi ko wanda gini ya faɗo masa ya kashe shi ko wanda ya faɗa cikin ruwa ya ritse ya mutu wanda duk ana kiransu shuhada amma ba shuhada ulmaraka ba irin waɗancan ba su kamar yadda ake yi wa kowane musulmi jana'iza za a yi musu duk abin da ake wa mamaci za a yi musu ba kamar shahidul ma'araka ba to wanda zai mutu a wani yanayi na yana ganin an zalunce shi yana neman a ba shi haƙƙinsa ba za ka ce da shi shahidi kamar da ya mutu a ma'araka ba sannan itlaƙin kalmar shahid akan kowa ka ce wane shahidi wane shahidi wane shahidi wannan ba daga cikin koyarwar mazabata. saboda wata shaida ce babba kake bayarwa wanda kuma ba haƙƙinka bane ba ka da haƙƙi akan wannan wanda aka kashe bisa zalunci kana sa ran cewa a ranar gobe kiyama zalunci da aka yi ba za a tafa kawo sai an tsayar da wanda ya zalunce sa an masa abin nan amma kalmar shuhada kasu kalmar shahidi yanzu an mai da ita mai sauki har ma wanda ba musulmi ba idan dai har a cikin irin wannan hayaniyar ne za a ce masa shahidi sai ka ga da wanda musulmi da wanda ba musulmi ba da wanda yake musulman kwarai da wanda ba din dai har an kashe shi a sai ta cewa shahidi shahidi shahidi wannan ba shi da ba shi da asali sai dai kawai mun yarda cewa duk wanda aka zalunta duk wanda aka kashe bisa zalunci to abin ba zai tafi haka nan ba akwai ranar da Allah ta'ala zai hisabi ya karɓo masa haƙƙinsa wanda mun yi imani da haka a sati mai zuwa sai ya haƙuri zan yi tafiya wacce zo baka tattab ban zace ta ba wani conference ne zan je taro ne zan je a ƙasar rwanda saboda haka sai a yi haƙuri sati mai zuwa ba za mu samu karatu ba amma dai an dawo don ka ɗauka ko kawai ta leko ta koma ne a an dawo illa iyaka dai sati mai zuwa saboda litinin zan tafi kaga talata muke karatu amma dai sati kwana hudu zan yi zuwa biyar insha Allah za mu dawo za a ci gaba da karatu eh ban ji ba ruwanda ruwanda eh me na a Kigali wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi